sunana sumaya abdullahi sannan kuma daga makarantar government secondary school tudu wada ni abun da nake ba gwamnati shawara shine ta taimakawa wasu ɗalibai makarantar gwamnati yace za su iya tallafa musu a wajen karatunsu cin abincinsu da kuma bayinsu gwamnati ta taimaka sannan kuma ta inganta olabi testimony girls nowadays are devalued because of their gender so how can we stop this devaluation in nigeria we need to empower them and let them know their rights as a girl child sunana hafsat dahir sa'ad daga makarantar sheik abubakar gumi academy sakona ga gwamnati shine ne shugaban kasa ya cika wa mata a akan education sannan kuma ya karfafa gwiwar mata akan Najeriya ta samo wa mata 'yancinta. Shawarwari, bukatu da kuma korafe-korafen da ke fitowa daga bakin yaran makarantar sakandaren gwamnati da ma masu zaman kansu a birnin tarayyar Najeriya Abuja kenan. A yin bikin ranar 'ya'ya mata ta duniya. Ranar 'ya'ya mata ta duniya dai ta samo asali ne a ranar 19 ga watan Disambar shekarar 2011 a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya inda aka amince da ƙuduri mai lamba ta 66 da 1970 na ayyana ranar 11 ga watan Oktoba a matsayin ranar yara mata ta duniya don amincewa da 'yancin kula da 'ya'ya mata da kalubale na musamman da suke fuskanta a duk faɗin duniya. A yayin murnar zagayowar ranar ta shekarar 2022 da kuma cika shekara goma da kafa ranar asusun UNICEF da wasu masu ruwa da tsaki a Najeriya sun bayyana cewa an fara shawo kan wasu matsaloli da suka shafi yara mata a gwamnatin ce tare da basu damammaki a cikin kasar da kuma wasu kasashen duniya. Sai dai wasu iyaye mata sun ce ya zuwa yanzu akwai jan aiki a gaban dukan masu ruwa da tsaki inda malama bara'atu nasidi wacce ta shirya wani taron tafka muhawara akan maudu da suka shafi rayuwar 'ya'ya mata a wannan rana ta ce to shawara da zan ba wa masu ruwa da tsaki da al'umma ga baki daya shine ya kamata mu tuna cewa 'ya'ya mata su ma mutane ne da ya kamata suna da dama na zuwa boko su samu karatu su samu lafiya su kuma samu duk abin da zai taimake su na ci gaba a rayuwa a ba wa yara mata dama na ku koyan abubuwa na samun ilimi duk inda za a samu a sa ɗa namiji ya koyi aikin hannu ya kamata mace ita ma ta samu saboda 'ya'ya mata su ne iyayenmu a gaba su ne za su gina al'umma so gwamnati ya kamata ta san da su kuma ta kula da rayuwarsu da girmansu da duk abin da zai taimake su su ci gaba to wannan rana muhimmi ne a matsayina na uwa a matsayina na 'ya mace ya zama abin muhimmi saboda wannan rana shine ranar da muke tunasarwa ga gwamnati da duk masu ruwa da tsaki cewa matan na 'yan matan nan suna nan fa kar a manta da su duk hidiman da ake yi ya kamata su ma a dinga sa su a ciki saboda ci gaban rayuwa a nata bangare kwararriya a fannin sanin halayyar dan adam da ba da shawara ga ma'aurata ta ce yau muna nan wurin muhawarar international day for the girl child so wannan rana rana ne mai mahimmanci saboda mun san cewa ya mace abin alfahari ce kuma yadda ake yawan faɗi duk wanda ya ba ma ya mace ilimi kamar ya ba ma ƙasa ne gaba ɗaya so abin da yake da mahimmanci a wannan rana na shine yana ƙara ma mata ƙarfin gwiwa cewa duk wani buri da suke da shi na rayuwa za su iya yi muddin ana ba su gudunmuwa ana ba su goyon baya za su iya jajircewa su zama abubuwan da suke so su zama don sabida muna duba da cewa su ne shugabanninmu na gobe su ne waɗanda za su tarbiyyantar da yara nan gaba a yan jawabi a wurin taron tattaunawa akan 'ya'ya mata na ƙasa tare da masu ruwa da tsaki na ranar ta yau mai ɗakin shugaban najeriya sanata olurami tinubu ta jaddada mahimmancin ƙarfafa su da ilimin ilimi ta hanyar zuba jari kuma ta ce wannan zai samar da makoma mai kyau ga kasar. Manufar amincewa da wannan rana ta duniya da farko dai ita ce ƙara wayar da kan jama'a game da matsalolin da 'ya'ya mata a duniya ke fama da su da suka hada da rashin samun ilimi, rashin isasshen abinci mai gina jiki, auren dole da dai sauransu. Lima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya.